إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتقى اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم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 Allahumma arinal haqqa haqqan اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شابير قوة ترى رمضان hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin tafsirin suratu yasi. Aya kuwa za mu tashi aya ta shida. Na'am. Hmm? na mai da mu baya me matsala ban san ba wada'u eko shi ne hikiman Allah shi ne sanya kowanne abu a inda yake ku hiya wada'u shay'in min mawdi'ahu fa kaga ai wannan shine تعريفي ya wadata sa kowanne abu a wurin shi shine hikima to wannan kamar misali ya buga maka wada'ul amri wan nahyi fil mahalli la'iq bihi ba misali ba kenan kamar sai me misali yace eh ka sanya umarni haka ka hana hanawa a ah, inda suka dace shi ne ka yi gima to na shida dai abin da ke ce lamma a ƙasama ta'ala ala risalati na'am eh aya ta hoto. a kai yayar. Walakin na ta'ala a kama min al’adilla tilwa zai hafi, walbarahini sa zai hafi, fi haɗal maubi mai matsalin. Eh? To, abin da yake ce, walakin na ta'ala, can da aka ce, aika ga sama ka ta'ammal. جلالة هذا القرآن الكريم كيف جمع بين القسم بأشرف الأقسام على أجل مقسم عليه وندك شيني رسالة ومئكي لسونا وخير, وخير وخبر الله وحده كافي ita maganan Allah kaɗai ta isa ba sai ya rantsa ba ba Allah ya ce kaza gaba ne ni na aiko zo, ni na yi kaza ni ya aikata ai da wadatar ba a da bukatan Allah ya rantsa ba mu da ba mu isa mu sanya har Allah ya rantsa mana ba to amma gashi ya rantsa mana shi sa kansa wa khabarullahi biduni qasamin wahdahu kafi ولكنه تعالى أقام من الأدلة سيدي نن نعم، أبين ديسا الله يكا ونرزوا يا كفا دليلي أقام من الأدلة الواضحة يا كفا دليلي أصرري دهجوجي الساطعة ما سحسكاوة ما سو في هذا الموضع على صحة ما أقصب عليه akan ingancin abin da ya rantsa a kansa minar risala min risalati rasulihi ma nabbana shi gana alaihi wa asharna ma nabbana mun faɗakar akan wannan asharna ishara latifa da sulukin tare kashi tun dauri wuri kam da ta kace min yayi aka, gobe ma rana ce Hmm. eh mana ya yi ishara abin kyakkyawa isara bayyanan ne shi ne latifa isara ce wacce take kyakkyawa ga ta nan asalari yanzu dai na shiga falamma a ƙasama ta'ala ala risalatihi yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya rantse akan aikin da yiwu wa aqamal adillata alaihi ya kuma kafa hujjoji a kai ya yi nuni ya rantse akan wannan aiki da ya aiko sannan bayan aiki ya kafa hujjoji a kamal adilla ya nuna alamomi wannan aiki daga gare shi ne zakara shiddatal hajati إليها وقتضاء الضرورة لا nan يا ambato أنا bukatuwa zuwa gare شدة shiddatal إليها رسالة risala wa qatda da bukatuwan bukata ma kanta yankewar lalura ga gare ta litun litundira qauman ma unzira aba'uhum fahim gafilu ya eh, shi ne ai dalilin wannan aikin da domin wannan aiko aiko wannan da aka yi dalili kaza kaza litun dira kauma don ka gargadi mutane ma unzira aba'uhum ba a yi wa iyayensu gargadi ba shi isa suke a gafale inda iyayensu sun samu ilimi da iyayensu na da ilimi ba sha wannan wahalan ba ai kaga misali mutane yanzu da ba tarbiyya ana shan wahala yanzu za a samu mutum wayarsa ta yi kara tsiyau tsiyau tsiyau a yi masa tatas bai hana gobe sake da da ta bude saboda a gidansu ba a hanawa ba tarbiyya duk mai tarbiya zai wahala shigo maka cikin jama'a da wayan sabudi yanzu ko muna sallar nan ai ka gani in ga duba nan wani ta yi ƙullon ƙullon din nan can wancan tashi ta amsa nan wannan tashi ta amsa ikon Allah Allah mai bayi kala kala kamar misalin da ake ba sallah ake ba wannan na nan a miƙar da shi tsaye eh, wancan a mai wancan ma shi yanzu kuma bayan Allah ne kun yi kama da bayin Allah to jahilci yanzu aka akwai wanda zaka samu waya sabu dai sai an ji wa za a kwala masa kira kaje wani gyare-gyare wani menene asubahi an rage an rage an sa tsofaffi a nan an sa dotta nan ashe akwai na banza a ciki can sai ga wani na tsaye gangaran wanda tsammanin ka mutumin kirki dottijon arziki ne dotti dottijon banza ne malam kana gaban Allah wayan ka sannan abinda zaka ji a cikin wayan wani abun mala abun takaice a gaban Allah za a ji wannan ko da a cikin mutane haka kana usta sai ga wayanka ragajam ragajam ragajam ragajam wannan haka ji ma talla suke wannan kidan da shi za mu dinga kiran ku in kuka ji wannan kiran kidan ku kiran ku muke wannan shine kidan da aka yi musamman don kiran ku ne sarkin kakale kakar son kakaro kaza ce to ko asali bahaushe waye ake kiransa da kira dan bori haka yake ko dai ba asali dan bori dan bori aljani in ana kiran dan bori ya faɗi abun nan ne ya faɗi asali amma yana nufin wanda ya shigo ciki ذكر ne نيو أراد المحلة masu balaga aljannin da yake zuwa ba za a kira shi ba sai da garaya da ɗauko garaya a kira a kira a yi kira a yi kira a yi kira a yi kira har mai makarin ina shi ya kira ba ji motsi ba can an jima sai kaga wani kato ya miki ya tafka ihu yana katsaya tukuna ta yi ga mutane duk sun zama aljanu wanda duk za a kira sai dai a samu sa garaya a ciki wata jita wata garaya wata goge wasu menene har wa'azi suke a kan kiɗan wannan kiɗan an ka je wannan kiɗan kiran ka ake yi ya ya zo ya sa galibi ka ce wannan gyaɗa ce abun mamaki gaban ubangijin ubangijinka mai shekaru ba shi ne yake da tarbiyya ba shi ma ne shi marasa masu shekaru su ne marasa tarbiyya ya ana ka gan shi da irin wannan faɗa mai kama da irin mutane kawai kawai ya ka kai kamar ce an cuce ku wallahi an cuce ku an cuce ku to amma ba tarbiya ko ka sanar da shi gidansu ba hana ba ba hana wa baba ma ba uhu gafilun gafilun mutum zai shigo ɗakin Allah a gafalai da muna samun Allah ji da Sulaimanu to don na ba ga jama'a ko abin nan ban san na manta da suna suna shi sai zauna ba yadda za a fara irin wannan karatu sai ya karbi lasu to jama'a nan wurin na da dokoki masallaci na da ba haka ba kamar inda ka masallacin da ka sani inda kake zuwa ba ba kamar inda kake tasa ba in za ka shigo nan masallaci lalle ne ka kashe wayanka ba a tambaya kan ba kan gado sai dai in an gama ka rubuta ka kawa mai amsa tambayoyi wani lokaci yanzu a gabana ma na gan an miƙo wani tambaya wani ya karɓa zai yadda ita kawai ita bai gusa na sha gani kafin ma masu tambaya su kawo kumfulani na gani na ɗan tsakanin na an ce an ba shi karɓa ka hmm. sai yarda da muna zaton za mu zama mun yi masallaci waɗanda suka ci gaba wanda ilimi suke da ilimi eh, da gani za ga zunzurotun ilimi da kaga takarda an san daga inda ce in kaga takarda ana so ka miƙo ta kai kuma an ka karɓi takarda na sa ma sharadi ɗaya shine in zage na akai a cike bolo-bolo wannan kakka karanta ban abu nan da ni yake ai ba da ko yake ba in cewa aka ce to muna nan zuwa wurinka mai kaza mai kaza ba kai ne kake tsallakawa wuri kaza ba daga nan ka gangara ka je wuri kaza to muna nan zuwa wurinka yau da daddare ka shirya to ai da ni ake ba da ku ake ba me za ka karanta musu ban kaya na kuma kai shiru da bakinka amana sai da ni in na ga dama faɗi amma kai aikin ka karantawa ne amana ne kada ka faɗi ko matakka ka faɗawa ban ya ma ba ka bar abun kawai abun ka ke ga wannan takardar ta aka ce halan ne ka karanta ta gafi lallo zau haka kiran suna da wahala tarbiyyar suna da wahala yanzu za mu zauna a sallah mu ce to a sallah ga yadda za a yi ruku ga yadda za a yi sujada ba za a yi sujada ba sai an ji liman ya gama sujada ba za a yi ruku ba sai liman ya gama ruku ba za a yi kaza ba sai an gama kaza can ana kabbara sai gaji mutane a bayan ka rutu su sun zubo da kasan an kwaro su daga sama o fa fahim gafilun wa humul arab al ummiyun sune a wannan dai yayin da ƙura'anin ke magana larabawa ke nufi tun da annabi muhammadu a lokacin nan da larabawa yake alladhina lam yazalu khalina min al kutub wanda ba su gushe ba ba su da wani littafi takamaimai wanda suke tsora rayuwarsu a kai halina sun wofanta ana ba su da wani littafi adimina rusul bahasa damanzon ini sanda kana sudah manzon kadu bisi karuni tung an nabi Ismail rabang sudah mampu Toka aku duk abun aku kuar para pasing abun An Nabi Ibrahim ya karan tadu ya ya papan kali ya tapi ba abin dari jauh dan saya taking sewa enang ulai lembau tang hatta aku indah ke botang aje bunki akai daga kan safa akwai gunki kan marwa ma ma ita ma nan ma akwai gunki idan mutum ya roga ya je can ya taɓa wancan gunki ya gangaro ya je can shi ya taɓa wancan gunki sai a yi sau bakwai da dai sauran gurare ashe mai wurin na zuwa sai zai gyara shi to amma fa da shawala faqad ammathum aljahalatu wanda jahilci ya game su rashin bin tsari ba gani ban an zaɓi <laughs> wai ko sahu in aka ajiye sahu daga eh, galle sahunku na asubahi ka sha mamaki idan haka yi sahu a nan sai kaga wannan ya zaɓe nan wannan ya zaɓe nan wannan ya zaɓe nan wannan ya zaɓe nan saboda su ba su saba da bin sahu ba nan ko me wuro-wuro shi man yi tashi zai ce in an tashi duka ban samu goshi ba sai zama ya karu idan an gama sai tashi a ta kokowa wuri guda da saboda ba su saba billahi ba ba hushe bai saba billahi ba shi abbe izza ce in yi ta tinkin tinkin tinkin a ce ga Allah ko ga malan nan ko ga fara ko ga fara ina a ina ne inda ake ce gashi yana shiga ta nan a zo a baka masu ma su da kansa za su daga kafa a baka tun da ko ba a baka ba ma ba dole a baka su ma kyale a baka kawai ya zama jiki zai taso yayin da ya ga dama kuma zai shiga inda ya ga dama kai jama'a addinin musulunci bai yadda da wannan ba shi ke koyar da adalci saboda kana haka jahala wa dalalatu mata ya lullube su wa azhaqu alaihim wa ala safaihim aqul alamin uqul alamin hankulan duniya kaf tunanin mutanen duniya suna dariya akan suna dariya wa wancan su فارسل الله اليهم في ني اكي سي سي وان ده الله دغا شينه دغا مي وان كرنت فافسد توبن لي انغو فارسل اليهم ايه نعم ايه وعدهكو عليهم وعلى صفهيهم وقول العالمين oh ba ka da shi ko wato na da za ka can baka saboda an faɗi a hankali wa da ma babu alaihi za a yi zafin nama na ajiye to kai kwa littafi za ka ta wajen guda nawa dinka sai mai tsada kaga da sauran akwai an gama وأذهب عليهم وعلى صفههم سينو عقول العالمين ما شاء الله فأرسل الله إليهم رسولا متنن هكفة فتدم كم saboda haka Allah ta'ala sai aiko wa arsalallahu manzon ma wani iko sai Allah min anfusihim daga jikin ku yuzakki aikin manzon ta wannan manzo zai yi aiki yana ta tsarkake su yana ta kawo musu abubuwa da za su ci gaba su habaka tun da wuri musulunci nuna mana idan ana aiki na farko dai aiki ne kyau na biyu a samu karuwa a ciki ba za a zauna dinga abubuwa karuwa ba ba za a dinga ba ko taimako ka ba da taimakon da ba karuwa to sai dai in ma taimakon jami'i ne yayin ce a ba da taimako a dinga biyan albashi to kai amma dai wannan ba a yi asusun biyan albashi ba da taimako bagi ba ya kamata a sama masa aljihu na dindindin amma ba taimako ba ba taimako ba saboda haka nan ainihin manzon daga aikinsa farko ya zakkihi mana ina tsarkake su yana gyaggyara su sannan kuma yana haɓakar da su don da kalmar ta da ta haɗu ya kamata haɗu da ya tahiruhum to ya tazo da tsarkake wanda ɗaukaka a asali dai zakka kamar misalin a ce maka an shuka gero kaga sama da guda goma sun tsira manya-manya a ce dukka cire da suka bar guda uku kaga me suna zakki kenan ba rage ba eh to rage suna shi da amma wai tsarkake fassara kalmar tsarkakewa in ka in wannan rigin da kai ka tsarkake su ne saboda su wajen goma na ce ko wajen mu kato tara ke ci a takwas kai go aka cire aka bar kato uku aka bar wa kato uku ai za su zama kitika kitika binci ne kwanciya nan kasar to tun da aka cire wa 'yan to za ka ga kaga an tsarkake su wannan kuma an janyo yadda za su haɓaka in dai da dukkan abun da ake bukata ruwa da wane ne da wane ne yanzu za ka ga sun zama kitika kitika to haka ake san al'umma musulmai su kasance kitika kitika dukiyarsu ga ta nan a jirgi ba a musu abin ɗin dukiya tunda an nuna musu yadda ake samun dukiya an nuna musu yadda ake ajiye dukiya ba a nuna musu yadda ake kashewa ba saɓanin tsarin demokuraɗiyya yadda ake kashe kuɗin ake kawo ga yadda ake dinki, ga dinkin samari ga dinkin 'yan mata ga abinci ga yadda ake zina ga yadda ake kaza ga yadda ake kaza ga yadda ake kaza ina kuɗi wala kaga ba sai an ce ta sata ba dole a horar da barayi addini ne za a ce wancan tsari ne ba albarka a cikinsa hatta demokradiyya ba ba tsari ne na masu hankali ba amma da yake so suka kawo kansa suna ganin su ya sabo na annahun yosi nuna suna tsamman suke abin arziki ba yadda za a nuna ma abinci ta ka dinga ganin sa ana soyawa a gidan a tv ga yadda ake soya abinci ga yadda ake wanka ga yadda ake buga ga yadda ake menene ga yadda to ina kudin yi sai sata sai sa ta ni musuh sedih nuna ma ga yadda zaka bada taimako ga yadda zaka bada sadaka ga yadda zaka taimaka wa ƴan uwanka ga yadda hatta ba a nuna mana ba barbashin bala'in demokradiyya ne ya shafe mu shi yasa kake gani muna neman sabil sabil sabil sabil amma in dah bana kepada haka ba sai dai mu bada sabil Kau mazauna masallaci ne annabi da yi maganan wannan aka gari suna tafiya sai su yi ice su kawo gari a saya ƙaramin gari ba irin garuruwan wannan a sai icen ɗin a gama daga nan su sayo ruwa su ɗauko ruwa da daddare su hana idon su bacci su zo su zuba ruwan daɗi a masallaci wanda sai can ne, yankunan mu ko inda ake wahalar ruwa su zuba ruwa a masallaci su wadatar sannan kuma ga kuɗi sun yi dako su ɗan sayo su dinga ɗan ba mutane ko yi haƙuri harkan addini sai haƙuri kun ji ko wani haƙuri mai zaman mu nan in an jima za a fito a yi mana karatu muna nan muna jira ne a je aljanna haka tirin din da aka ba su yi zai yi aiki zai ba da sadaka har ina da lafiya ka dobi wasu mutane kaza da suka zo suna neman zakka wurin annabi ya daga ido ya kalle su ya sake kallon su ya sake kallon su wato sai ya ga sakamakon kaloi katti ne madaka kare hausan garin sa abdurrahman kenan kato madaki gari sai ga wasu karta sai ce to in kuna so sai an baku amma baku da rabo babu hakki a zakkan nan ga wanda yake da shi da wanda yake da karfin da zai aiki ciyar ba hakki a kansa amma dan kuna so za a baku a yi muku kara a in kuna da hankali sahibul abali mai yi don haka sai da a yi maka a kira ka da ishara kai tsaye a ce ba za ma wacce kuna so za a ba ku zaki kaga wannan tarbiyya tsarkakewa ai al'umma addini al'umma musulunci ba a idan an ganka da kana zaune cikin jama'a sai dai a tambaya da kai baka damu da kanka ba kullum kai da makawa kake kullum ga yadda kake kawo mutane hala kai musulmi ne ta imana ne musulmi ne isa haka ba ka samun barawa cikin musulmai to in ka ce min wannan barawa musulmi ne ba cikin musulunci ne koya maka da Allah ka gaya mana babi kawo mana ayan kawo mana hadisan inda aka koya muku satar to ba musulunci ba ne ba kama da yana dangana kanka da musulunci ban ce ma kafiri ba amma ba dai ka daina dangana kanka don abin da ka zo da shi ba musulunci ba ne ba ba ka da alaƙa da musulunci wa yu'allimuhumul kitaba yana sanar da su littafi wannan nuna addinin musulunci ai kaga daga yanzu idan mutum ya musulunta sai mu ce to sai zuwa makaranta shi ma ya kamata ya tambaye ku to a ina zan dinga karatu ta ji wannan magana wanda ba duk inda za ka je ka musulunta wanda suka musulunta da kai to na biyu a ina to yaushe da yaushe za a bani lokacin da zo dinga karatu ni ma a koya min wannan littafin da kuke karatu ina son iya shi علمهم الكتاب والحكمة ده دبارو ده هي ده كتك الكتاب وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين جد دا سنة سكين باتا بجنان نبتا فينظر العرب الأميين ومن لحق بهم أنه ya إلى عرباوه شيوان wannan al'ummiyina wanda ba su rubutu da karatu wa mallahika bihim da wa'inda suke da alaka da su min kulli ummiyin kuma balarabe ne ko ba balarabe ba tunda qur'ani litunzira man kana hayya ina ga wannan sura ne ma take ko wa yudhakkiru ahlal kitabi sannan tunatar da ma'abota littafi ga gaskiya da kuke jira bima indahum min al-kutubi fa ni'matullahi bihi ni'imar Allah ta hannun annabi Muhammadu alal arab khusus eh, wato addinin nan annabi Muhammadu zikruhu ba don annabi Muhammadu ba ba san balarabe ba shi isa amma wai kaga yau shedan ya zo ya juyo ya same su suna ce kungiyar larabawa kungiyar larabawa inda larabawa larabawan kariya. a ko al'umma musulmai ne ba larabawa ne suka ɗaga ku a duniya ba addini ya ɗaga ku shugabansu yana cewa na hannu ƙaumun a azan Allahu bil Islam bi gairi ma a azan allahu a zallan الله kalma sanar ne ya ce amma dai mu al'umma ne da Allah ya ɗaga mu ta hannun musulunci. Duk inda muka tashi muna neman mafuta, muna neman makulla, muna neman girma ba ta hanyar musulunci ba kaskanta muke, kamar yadda yau aka kaskanta. Ƙungiyar larabawa, ƙungiyar larabawa, ya zai kaskantattun nan, wanda sun koma bindi. kun bar musulunci bar dole ku koma bindi bai qur'ani ya daga Balarabi. waye san balarabe kuma aka zo aka mai karantar da qur'ani bai zo ya ci gaba da nuna musu har sai da suka karya gwamnatocin duniya guda biyu sai da suka karya Rome suka karya Farisa kamar ne a ce yau ka karya da Rome Hmm? ya ga ce ka kare da kammal kwaɗe durom wani wani abu me sunan ƙurji da bulatanci da zai yi turu a kasa ne ka ka tsorata ne da tambayar ta birgita ka yan yara kuma ne da tije ya tsorata yan uwa ka bajo gaba kai ne ba gaya maka kai bai iya ba bai iya ba ba da ta kasan sa bulatanci wai ga ya masa yawwa shi ne ko <laughs> dai amma dai ba da ba futte hmm? kaga haka ce ka ka fasa futte eh, ka ka kamal ko da drum ai duniya ta kare futte amma kai wanda ɗin ka sai ka masa ne a kai tanwini za ka yi masa faduwa ta'un da menene ya mana ya hasa suke haɗa bagajensu na manta ya su a kai Allah harufan ake magana ta'un da ka da fataha guda biyu faduwan Oh, dole duk ba da kula a tafiya da abokin ta ta da faɗuwa kafa shine tin na matuno kayana ta kuri da faɗuwa kafa shine tin kamar kwaɗa wannan kamar kwaɗa wannan duniya ta zama taka ta sai da musulunci mal kwaɗayya yansu musulunci da mabullan rana sai da kai mafaɗa rana kuma da alqur'ani <coughs> da aka ajiye qur'ani ana neman girma me ya faru baya ka dawo yadda ka faɗi kaskancin nan baya ka dawowar wasu kasa to saboda haka nan haka me yake da suna wato maza wa in kanu min qawl la fi dalalin mubin ay fa yanziru al araba al ummiyina nan nake wa man lahika bihi min kulli ummiyin wannan ko ba he balarabe ba kawai duk wanda ila ilaha illallah Muhammadun Rasulullah a haɗa ƙarfi da ƙarfi sai an durƙusar da gidan shaidan ƙasa. Wai zakkiru ahlal kutubi tunatar da mabota littafi bima indahum min al-kutubi tunda littafi ya ce idan annabi muhammadu ya bayyana su imani da shi fa ni'matullahi bihi 'alal arab ni'matullahi bi muhammad kenangu 'alal arab ni'mat si akan larabawa so saki arab si suka ma qur'an khususan wa 'ala ta bakwai to kai kuma ai kai da ka jin hausa eh ai ba musu ba eh nam ya daidai ma ai wa'ina su da manzon ba har na kawo manzon su da yaushe ba lokacin ana yi kamar yanzu da kuke alu sunna kuna wali ma undira ba uku shine abin da ya auku ba a ce ma zira ma wannan ma zira ai ba a ce ba a aiko wa iyayensu ba da manzo ba a'a ba a yi musu gargadi ne ba ga littafin ga menene ba a yi musu ya fito maganan ka tana da maganan shi tana da fiska sun ce babu wata al'umma sai da aka turo mata da manzo gaskiya ne su ma an turo musu da manzo sai dai amma ba su bi shi ba lokacin tsakaninsu da manzon an yi nisa an manta ayata aya ta takwas ga makiya Allah na baje kiran ga shaidan na warware kiran yanzu misalin yaushe aka fara kiran sunna ba daɗe da fara kiran sunna ba ha an dawo an narke da yan bidiyan da aka tashi narkewa ba sai da aka haɗa da kafirai aka narke da kafin a fara kiran suna zalla ana kiran suna ainihin zalla a tsaye a yabu abin nan to lokacin da aka fara yanzu sai aka koma baya aka haɗe da yan bidiyan aka karu har da sababbin yan bidiya yanzu za a haɗe har da nasara an koma an haɗe kaga an ci baya mummunan ci baya an yi bayin allah da mutum ba zai iya buɗe ido ya kalli kere ba yau saboda rashin wa'azi akwai masu rata ke ranwa matsayin kwalliya ne akwai wanda za a yi masa design design a rasa da ayin da za a masa design sai an sa da kere a cikin design din shi kuma zo kawai kalli design da yake kai wannan ba ya kyau aikin babban riga sai da ta kai ana sa masa kere wasu wasu hula in ka kalli zannan mutum da take kan mutum duba hulanka da kyau amma kan ka cire yanzu a cikin jama'a ka bari sai kana koyi ka gani ba cire saboda ba waɗi gidanka sai ka ga kofar gidanka an dambar cire ina gabi su gabi ma ka tashi ka yi dan daki su ta ina fita zan je yin alwala na kalli dakin na ga marigin nan a tsakiya ga san da na na ce kai me wannan aka ce design na ce ba design ba ne ba kere ne wallahi a sassaƙi gefen eh to to to ga haka to kaga shi masa ga abin nan akwai inda suke suke masa abun amma dai an sa ido na gaba dole a dinga sa ido rigunan yaran ku to gadi ka ga yanzu ka dubi asibitocin ku ga dan asibiti kere ne in har yana hankalin ka ce maka plus ne je to sai kuma mutum ran me mutum zai mutu da mayafin kere wanda ma da yanzu da Allah ya ta su ba ma yafi amma da ba da gaba dai na asibiti ne ka mutu a sako ka makara kere ta ko ina jikin makaran kere ne ai alama ce ta Switzerland alama ce ta ba da taimako alama ce ta ba da gabake mu hmm. mu kuma alama ce ta cuta maganar banza ba za ku ba mu taimako ba yamma ridda ku rike taimakon ku ko an damƙa ma taimako aka damƙa aka ga a kunshe da rai a ciki a yake yadda shi ko da yake yar mai su da ka ku yi haƙuri ba na karɓa shi kenan kawai ba a san ka da zuci ba a san ka da zuciyar da za ta yi banna ba ha mai damu da karansu na gode kere ne a jiki ai ban san ku ne ba shi ne wani nan ya faɗi kana gefe wani nan ya faɗi zo shi yake kafin to so da kana illa kace menene menene la amfani da wannan magana sa'ido yanzu gaba sa'ido yaje to da ko ko a ko ma lungo ga kalli ulanka ka dudduba ka dudduba yaya gidanka ko inda kai maka kere kere ka samu wani wurin kan balkwada shi inda gyaran zai fita farko design plan in aka maka na gini ko na menene ka fara kallo matsiyatan ba su kulle abin nan ba akwai masallacin da aka yi wanda lokacin da muna shekaru muna son za mu yi masallaci aka dinka kawo mana fulan iri iri akwai wani masallaci da aka mana daga Abuja ne an yi shi an gama wanda ya zana shi shi karan kansa masallacin kere ne wannan kuma a kere ko kyauta wa ina suka fara yau na mace ba masu ballan sana namu ya bani da mu eh shi ma an cusa shi kenan ba shi ma an cusa shi to malam ga ma abu na sarari a ce ma wancan sai an yi sai kun zauna ta kuna wancan ka san wancan sai kun zauna duka sai an yi kokarin wannan karatun ya shiga ko ina dattawa sun tsaya sun ji shi tun da taruwa aka aka tashi ana iya canza shi gashi can so don an rubuta nasaru min Allah a jikin hula suna cewa dan me za a sa an musulunci ajami fa aka rubuta ajami a jikin kuɗi duk yanzu ana cire su ajami ba musulunci aka rubuta ba ajami ne karatu ne kowa ya iya ba ma guje zai karanta musulmi zai karanta wane ne zai karanta za a rubuta ba harshe ne na magana da jama'a to amma don me za a sa larabci motar wannan da masallaci da rubuta a tatabiku duk inda aka shiga kallanta yake dan dama dama an ga tambarin makaranta ne to wajen makaranta ne ake a ah, makaranta ne an tabbatar tana da rijista a Najeriya gaba daya amma yau ya zaka bari kai ba ka jin tsoro an shaga da rabban kai ba ka jin tsoro ta kai ka ji tsoron bayyana larabci hai an ci mu da yaki. aya ta takwas wa zakara almawani'a min wusulil imani li qulubihim kai ne ya lalake hanya ba kai bacci ba walakin haula alladhina bu'itha fihim kai ne wayannan dinnan da aka aiko ka cikin su li'inzarihim don yi musu gargadi ba da ma an zartahu bayan ka gargade su in kasamu kismaili kisbun radda lima ji'ita bihi kashi ya yi raddin abin da ka zo da shi ya zubar da shi ya ture bai karba ba walam ya kabalin nazarata وهم الذين قال الله فيهم لقد حق القول shiga wuta ya cancanci mafi yawansu dama ta yan wuta ne yani laqad haqqal qawlu magana ta riga ta tabbata na wuta za su je ala aksarihim fa hum la yu'minuna duk anda zakai da su shi yasa ake gudu ka tara ƴaƴanka kai musu gargadi kai musu gargadi ka nuna musu ka nuna musu sai banza da kai ka kira ka ko zauna da ita gashi gashi gashi a zaman ƙarshen ta da ko ba bai ku tsare da fada to ai kai kaza kaza kaza kaza to in eh, ma to malam malamin ka yace kaza ce a ah, mu ma malamin mu yace ba komai to saboda kana to mu duba da malamin nake da malamin wai ne ne gaskiya a ciki sai ba sai mu bi gaskiya ba ai nafaza fihim alqada ta tazartu a cikinsu su wal mashi'a annahum la yazaluna fi kufrihim ba za su gushe ba akan kafircin su wa shirkihim akai za su mutu ba za su tuba ba kada ka tasu ai sai gudu daga gare su sai annabi na ce ya dana ka kasance tare da su wayannan mutane halakakku ne dana kada ka bi su kada ka kasance tare da su wa innama haqqa alaihim alqawl magana na cancantan shiga wuta ya tabbata akan su ba'da an urida alaihim alhaq bayan an gabatar musu da gaskiya farafaduhu suka watsar da gaskiya fahina idin o bit bitabai daga nan sai aka hukunta su aka dankare zuciyarsu aka kulle ta ala qulubihim na takwas din wa zakara mawaniya min wusulil imani sai ya kawo abubuwan da suka hana shigar imani wusulil imani mawaniya ah, min wusulil imani li qulubihim فقالت إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا mu muka sanya kokobe a su da haka ba za su sun koyo ba ka riga me ne ma'anawi tunda an an sa wannan abin da muka yi magana ya fi dai kama da wannan na asibitin nan abin nan to amma dai asalinsa abin da igiyar da ke ɗaure mutum da shi a wuya ni ban to amma ga nurses nan ga likitoci nan me ya suna shi da hausa kan ku je ku kama da suna da wancan da mu da dai fulani ne za a yi magana mu zai muke tarol <laughs> ku ya kama da tarol ina dan gida na wannan ba an di tarol ku nan kuma wanda yi eh? ba na ba tarol tarol don wadda takkira na wadda tarol duk Eh? Raja ai ba abun nan Ta ta'allu wannan ba abun mai kama da eh, abun abun zagayayye kaga ni ba ya zagaya haka ba kaman kaman eh, wannan ni ba so na shi ma da Hausa ba gaba da ba ma shan <laughs> wanda in in aka zo da ƙwariya Ako ni dan gaba sai ya tsora shi kai hmm? hmm? larde a ah, mutarar muke ce masa gaba da gina zagaya ga sai a ɗora ƙwayar ah, da zana ɗairere a mutarar muke ce masa eto eh tar da ai aikin ne amma sunan shi zalla abun kyara abin ɗaukan kaya karkiya eh karkiya eh shi ma ya yi kama da karkiyan gaskiya ya yi kama da karkiya tun da dai karkiya ce an hana shi zuwa kafa. a sai dai da yake ba a zaga yake ba tun da kaga idan kai haka ya tare wanda za ka yi ajiye ka haka idan masu bacci na za su yi bacci a kai tun da ya tongare ƙasa kai ku samu kudin ku dinga sawa zai ku bacci ku a kai ai ko ai na mutumin namu na je a guje na ga ya koyi da yaƙi da ya nuna to ai ba matsala ne wa da ka fahimtar da su da ina da shi ni da na ɗauko yau hm? kana da shi ko yawwa hm? gamu hamba gamu ana sa gamu a sashe wuya hm? Yeah. Eh, da gobi ana ce masa da gobi kai ba san ba amma na san da gobi ta gobi wai layi ne su gura ya suke sawa da awon kai ba ma shi ne ba na ma gano mana kuma da tsakanin da ka sha da ni amma ina na dawo me kake da dago ba yin da aka jana dagun kuma ba dagun da abun nan ma abin nan ne ne sama galibi na sakar suke amfani da shi dagun kuma wanda za a fa irin daga din nan daga daga ne ya samo shi daga kaɗan ya rage kauce da ni Allah ya sa na yi shuru Allah na dawo <laughs> yanzu ban yadda ba wa innama haqqa alaihim alqawlu baada an orida alayhim alhaqu o nayi gabane ko baya aa nayi baya kay jama nayi baya nakoma bayde ina jaalna alala fi anakihim agalalo ananaki wahiya jamu gilli guda ɗaya gillu walgillu ma yugallu bihi lonuku shine abun da ake daure wuya da shi shi kenan dai a da annabin na wancan na dagumin mai dagumin fa ne ma ke dawo an kora shi ya je ya rike dagumin sa ya dawo tun da kaga an haka ci abun da ake sawa a wuya galiba ne ai kaga za ka iske um, in an cire dan zaren da ake jan shi da shi sai idda tafiya da kayan sa rakatan rakatan rakatan in ko an kama shi sai a sa masa dagumin gaskiya dagumin sai dai amma wancan ya hana sauka ƙasa saboda yana da kauri fahuwa lil'unuki na wuya ne bi manzilatil qaidi lirrijili kaman sarƙa ne abun nan a ƙafa wa hadhihi al-aghlalu wa innan anin aghlalu allati fil a fil azqani wanda suke wuya so suka hana masa karyowa azimatu kada wasalat manya ne ila azqani zuwa ga hab me yake da suna zuwa ga habobuwan su zakano ba shine wannan ba waje ila zakari min ma ma ba mabda ishari ko ila zakani kaurin fiska zuwa ga wannan haba mai barewa yayi kasa to daga kasar da aka sa abin da za a daure su ya kama ya kai nan haka ga shi ne dai wancan abun da aka sashi musamman saboda dama su haka aka sashi ba san wuyan ya kuya ba san yi baya ba san yi kaza saboda ya samu wata matsala to haka an sashi har zuwa haba wa rafa'at ru'usahum ta daga kansu sama ila fawq ba dama ya kuya kalli kasa fahum muqmahun kansu a dage an riga an sa musu wannan jagumin ko an sa musu wannan karkiyar ga ainihin ba dama su sun koyo ƙasa suna tsaye haka suke gam shi hana musu duk kiran da za a yi musu wannan karkiyar ta ma'ana dagumin na ma'ana ya tare su ba bai iya sun koyowa ya kalla shi yasa ke cewa takabburanci na hana wa mutum ganewa duk inda ka zauna ka ji abu in za ka guje shi ka guje shi da hujja in za ka bi shi ka riƙe shi to ka riƙe shi da hujja makumahun ai rafi'u ru'usahum min shiddatil gilli saboda tsananin wannan dagumin din alladhi fi unuqihim fi anaqihim fala yastati'una an yakhfiduha ba su iya sun ku yadda ita aya ta tara waje wannan shine dalilin tunda ana magana wa zakaral mawani'u min wusulil imani liqulubihim wannan dagumin ko wannan abun shine wanda ya hana su su kariyo su bada su kai su yi imani eh Eh, a can ma akwai shi ko a wuta ma akwai shi amma wannan kaga ma'anawi ne kamar wannan abun ne wancan da aka sa masa duniya ba su karyowa haka yake akwai hissi akwai hissi waje Allah min bayni aidihim saddan haka muka sanya iyaka gaba gare su ba za su haura ta ainihin su je inda gaskiya take ba Wani خلفهم saddan haka muka sanya iyaka a bayansu ba za su waiwaya baya su gaskiya ba wato dai mutanen ta duk inda aka bullo mutanen ba za su karbi gaskiya ba ay hajizan shine saddu yahjizuhum anil imani mai hana masu imani fahum la yubsiruna ya zama ba sa gani ko gani ba sa yi gada gamarahumul jahlu ta ko ana jahilci ya lullube su wasaka ga rashin rabo dama ba su da haƙƙi a ciki min jami'i bihi falam tufid fihim nazarata gargadi bai fa'ida a cikin su ba wa'inda ake musu karatu wa'inda da ba dare ba rana ya zama ba su karyo sun bi ba ana gudu ko abin da ya same su kenan kada reshe juyo da mujiya inda za mu yi karatu na mai kado lokaci mu kare da koke-koke mu kare da abin da baka ce to kada ya fa'idin wannan ne ya same mu takaicin ga wannan abun kada kallo ka kasa bari ga wancan dincan wanda ake so ka hau in nan ka je za ka hau kai ya gagara hawa ka hau ka sa ka hau ka gangaro da kanka ka baro wurin sai kai kadde abin da ya same mu kenan eh eh eh eh wata ai mai waka ne ai da ya duba yayi wa'azin yi wa'azin ba su yi ce kai لقد أسمعت لو dai ta ولكن لا حياة ta تنادي kai ka je da su inda Allah sa masu rai masu zuciya kake magana da su malam da sun tashi to amma ba su da rai sun sha wannan garkuwar ta ko'ina harkan dai muna gudun muna gudun muka zance cikin wayannan mutane ka sa duk abunda da aka faɗi ka yi ƙoƙari ka yi abun da kake iya yi a cikinsa iya ƙarfinka abun da ya faɗi fi ƙarfinka ka bashi ba natija kake abin da ba kana neman ka yi iya abun da Allah ya ƙaddaro maka ka aikata ta wajen ka ne to ko yanzu ka gama na wajen bangaren ka aya ta goma wa alaihi. Ka ga wa'inda suka kai irin wannan martaban dumma ɗaya ne a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun wayannan sai gudu kai musu gargadi ko baka musu gargadi ba dukka wayannan mutane ba za su yi imani ba wa kaifa yu'minu man tabi'a ala qalbihi ya wanda aka dankare zuciyarsa zai imani wara al batilan yau ce yana kallon gaskiyar nan madarar gaskiyar nan yana kallon tabata ce ai akwai wanda ɗungurungun kallon da suke wa musulunci kallon bata ne wai akwai lokacin da wani ya eh, aka ce duk da dai tsiraru ne ba a damuwa da irin su eh, cewa aka ce masa za a yi shari'a musulunci shi to shari'a to yanzu ya za a yi wayannan almajiran su ba a ba wa masu baran nan su ba a ba wa gwamnati To an an ce nan masu bara su ba ya za su fidda local government, ya za su fidda state, ya za su fidda kaza, ya fashe da nariya. kama mabalagahu min da lalle. Don wannan kawai uzurin da zaka bashi babban uzuri jahili ne mutumin nan. Jahili ne na gidi bai san addinin musulunci ba kwata-kwata. Idan su in kafa shi a gaba an ce masa ne musulunci ya ce kai sallah. kai yi arwala ka yi sallah shi gina shi ne musulunci jahilci ya yi illa ai malam ya sani yace ce yi karatu ko karanta to in kuna ga kun yi karatu ina ma karatu ɗaruruwan kai dubbannin mutane ba su san addinin musulunci ba ba su san musulunci na da dukkan abun da ake bukata sama da bukata alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'min huwa kaifa yu'minu man taba ala qalbihi wanda aka dode zuciyarsa ya zai yi ibadi wara al haqqa batilan wal batilu tasha ta aya daga wancan na farko kenan ina na ɗaya ma aka bade shi aya bakwai ko wal qismu thani kashe na biyu shine alladhi na na nadarata so kuma wa'inda suka karbi gargadi wa kad zakarahum bi qawlihi innama tunziru ay inama tun tun eh, eh, tun tanfa'u nadaratuka wa yatta'idhu bi nashika wa'azinka na bada amfani eh, karantarwanka na بعد فائدة من اتبع الذكر نفرقو كده ميبين القرآن أي من قصده اتباع الحق وندني يسا بين قسكية باتباع الحق وما وما ذكر به نبي يوسف وخشي الرحمن بالغيب يجد الله الله أي من اتصف بهذين الأمرين القصد الحسن كتاوى منفى في طلب العقل نبي وخشية الله تعالى في السر والعلانية فهم الذين ينتفعون برسالتك سوني ما سو أمبانوا دا آه، منزجك ويذكونا بتعليمك سكيرين سركي سوي البركة دا كرنتر وهذا الذي وفق ون وانا اكد اتنسوا لهذه الامرين بشره بمغفره كما بشارة وتغافرة للذنوب وأجر كريم لأعماله الصالحة ونيته الحسنة آيات شاوكو شابيو تقرشي إنا نحن نحيي الموت Allah yana magana da nono lazama aina ba'afuhum ba'da mautihim mu ke tado da su bayan mutuwansu linujaziyahum ala al'amali wa naktubu ma qaddamu kuma muna rubuta muna tattara abubuwan duk da suka gabatar ba sai ka faɗi ba ba sai ka tsara ba ba sai ka yi menene ba in ba kana yi ne to in kana yi ne don ka samu ka yi da yawa to nan kuma daban wa naktubu ma qaddamu min alkhairi wash-sharri fa subhanallah wa huwa a'maluhum wanda shi ayyukansu su ne allati amiluha wa basharuha fi hali hayatihim wannan duk abun da suka kata a rayuwansu ana rubutawa ana tattara musu shi aka yi musu wannan a rayuwarsu kenan kamar mai tambaya yana so tambaya to bayan sun mutu fa a ai baya sun mutu wa rahu shi ma ana rubuta alheri ana rubuta sharri yadda yanzu mutum ya aikata alheri ya gina masallaci ya gina makarantar alkur'ani ana sa ran ina da lada ya kidan ma Allah da wanda ya gina gidan rawa wo gina wani hall in za a yi buki ya bada saboda ya samu kuɗi in za a yi sha'ani ya ba ibada in za a yi kiɗa ya bada in za a yi wane ne ya bada shi ko wancan a masallaci ya gina a zo a yi ta sallah ba a karɓan kuɗi in ka ga an karɓi kuɗi masallacin za a gyara an karɓa ne don gyara cikin masallacin tunda ba za a zuba masa ido ba zai rushe to bayan sun mutu ma ana rubuta musu wannan su dole kana mara ce ma za ka lidini lahi Allah zai kaddam ya za a ci gaba da baka abunka shi isa kuwa sadaka za ka yi ya kamata ka yi mai kyau ya kamata kai mai karuwa don yanzu ka gan ka tara ka sa mutane ka ciyar da su abinci malam akwai lada man ja abi hasanati falahu asharu amsalih to amma fa kun bambanta da wanda ya sai rodi ana gina masallaci abinci da ka ciyar bara ya gama ci ya wuce shi an baka ladanka amma wanda ya sai rodi bara aka yi masallaci yana na hanyar yana gaigaya wannan kwallon baya faduwa ko ya faɗo kasa ta mai ke ka ki kwallon ka ci gaba da gaigaya ko sadaka za ka ya kamata ka duba wacce sadaka ce tafi ya yi ka nemi wancan babu to tun da babu wancan dole sai ka na wannan din shi ba komai da babu fa alabata kentan ka buɗo ka ga eh nan wurin al'umma ne tabbas nan wurin zai amfanar za a amfana da shi kuma ga masu amfana da shi to ai malam sa dukiyar ka wurin kai ka aje kai ta jariyar ka ka ɗauke kai ka tafi inda za ka wa asarahu wa hiya asarul khairi sune gunabun alkhairi gurabun alkhairi ai ba na manta wanda ya dalilin wannan Allah ne dalili kuma hanyoyin da suka turo mu akwai inda masu daɗi akwai marasa daɗi amma dai bawan Allah da ya same ni ni kadai zai same ni a baki ije wa na gari bai dace da kai ba ka koma bayan gari bayan mun tara kuɗi dubu ɗari da dubu dubu saba'in ne dubu saba'in ɗari <laughs> bakwai ba dubu saba'in lokacin kuɗi ne kai tun da sama da shekara talatin dubu saba'in a kuɗi ne kafin mu tara su mun yi gumi mutanen sun rike kuɗin sai zo ce mai da gari bai dace da kai ba rikicin nan da ka ƙulla akwai manufa za a rikitar da kai ne ka gama yi walle wallenka kaji kaji kaji kaji kaji walle walle da ake ta kai ka zo um, nuna ma wani wuri a daji ne na ɗauka in je in saya mun sai wannan ba mu fita ban je sake saya a daji ni ma na zan ke kenan wannan na saya ba ya karɓo shi ba kuma sake sayan wani wuri a daji me yake so in shiga me ya kyale shi ne banza da shi wata ɗaya wata biyu da wace ban je ba ka yi magana ba na ce to ai alhaji an ba kuɗi sai ce ayya kyauta na bada na ce ah. na ce ka je ka tuntuɓi yan kwamitin ka na ce kai ba yan kwamiti ni ne mai garba yanzu ina wurin Sai ce gobe da safe mu je na ce a mu je yanzu da daddare da muka danna da daddare tun nan ba komai a wurin din tun daga mu da ɗan adam ba a yi ma wancan hanyar zuwa an gwamma ba muka buyo ta zangon nan da daddare muka keta muka faso lokaci ma da ɗan sauran-sauran garkewi maka zai nuna min to daga nan haka zuwa haka daga nan haka zuwa haka dan haka zuwa haka na abin nan ne na ce masha Allah to yanzu abin da za a yi mu je a rubuta takarda ni ma na ci ganye a je a rubuta takarda iyalan ka so sa hannu ce ce wani irin iyalan wani irin ka hannu ga takardun na miƙa ma zo mu je gidan ka karɓi takardun mun kauce a daren ya ɗebo takardun ya bani na ce an gama na nuna wa ɗan gwana na ce amma dai ba nan za a koma ba ku, na ce to sun zuga shi manta da shi da dina shawara da shi kaka cikin hatsin na zagin masarar na ɗebo kudin aka za aka ta da wuri aka yi menene aka gama kawai masara na rushewa gini ya daga shi to kan nan zai in ya zo masallaci na zai sallah ba ka gane shi duk da ma dai bai da lafiya dai Allah ya ba shi lafiya inda ya koma ba kafa gaba daya amma nan zai zo da yi karatun Qur'ani to sai ma kore shi daga wurin ce shiga ba mu za a yi shara na ke to to to to to ni ma ku ba ni zan shara وهي آثار الخير kaga wadan asarul ba asaru din ba ka je ka ba da wurin bai yi rayuwa alali sai ni na ba da na bai rayuwa ka je ka ba da aikinta inda a ce duk inda ka ba da zaka ga an raya shi ya rayu Allah ya taimaka rayan ya rayu da za a samu masu badawa da dama Sako wanda zai fita da gidansa, je inda gidana zai zama irin nan wani to na fita ta don Allah kuma yi da shi irin nan. Ya zama kullum karatun Ƙur'ani, karatun sunan manzon Allah, salloli, ibadoli, duk wanda ka ganshi ya nufi wurin kasan ibada zai zo. In ma ba ibada ko bin bashi ya biyo bashi ne wa mai ibada. Ba zai biyo shi masallaci. وهي آثار الخير وآثار الشر هي وانا دام بيد داتين شر شر التي كانوا هم هم sababu في إيجاده ina yan anguwa masu bude gidan kallo a bude gidan kallon kwallo ko ko a bude menene din gidan gidan sa wani da wani je buga kato ya gina kato gidan kallo ma sai ka dauka a ainihin wani abu ake a gari duk da zan daina rage shiga cikin gari muka shiga gari da wanda ba shi na ga samari na tasowa dukka banga banga dan fake fake wanda ce kai wani da ya da ce me ya faru ce ba ka gani muna shiga cikin matasa suna kullowa daga wurin mu ko muna yin wurin wayannan mutane lafiya cikin su ba tsoro kuma sun gudo daga wurin mu ko mu shiga wurin sai ce kai daga kallon kwallo suke Na ce ba za mu je to muka wuce kuma har san tan gidan kwallon to kaga irin wannan masifa shi ma fa duk dan da ya shiga ciki abu nan za a ba shi kasan shi yana nan ana rubuta masa ko ya mutu sai dai Allah ya bashi shi ɗa nagari da ya zo ya soke da wurin ya shiga hannunsa sai ya sauke ya mai shi kaza to wannan ɗan za a ba an ba shi ba za a ba shi ba sai dai ta tsira da na bakin ta can wancan su wanda ya samu su za a tara masa can yanzu Allah kawo an yanke tun da ɗa mai albarka ya yanke wurin fi ijadiha fi hali hayati wa ba da wa tilkal a'malu wancanan ka ayyuka allati nasha'at ko ane ah, min aqwalihim wanda suka taso daga maganganunsu wa af'alihim wa ahwalihim fa kullu khairin amila bihi ahadu duk wani alheri da wani aiki da shi cikin abun da suka je da minan nasi bi sababi eh, ilmi al-abdi ta dalilin ilimin bawa karantarwarsa wa ta'limihi aw nushihi ko nasiharsa aw amrihi bil ma'ruf aw nahyihi anil munkar wannan asaru za a rubuta masa shi ina raye za a rubuta masa shi bayan mutuwansa har dai wannan abu haɓaka shi ake bunƙasa shi ake to yana da lada a cikin shi ba Au ilmin au da'ahu ko wani ilimi da ya ajiye shi inda inda na, ko ilimin da ya bayar da shi wurin masu koya ya samu hisa ake son ka tsaya ka sa ɗalibai a gaba har ka tabbatar da sun rayu ba tsulla tsulla ba tsulla tsulla bai fitta kai kai kana son ka zama malamin gaba daya kana bata kanka lokaci ne malamin gaba daya ka samu wa'inda za ka tusa a gaba wane sun tsira ne ta dalilin ka Allah ya sani ko da su da suka yi karatun suka gaba suka ce jahilin ban za ka bata mana lokaci ka ce Allah za ku haƙuri Allah ya baku hakuri Allah ya baku hakuri kada ka ce ka tafi kana zuciya ka ji na zuciya min jahili ne ne kai jahili ne hutawa kanka hutawa kanka shi na sai ga malami ne na kafa shi ne malaman dukkan su shi ne malaman su malamin su shi ne malamin gaba da kai kake zaune da malaman gaba daya duk wanda ba ke abu ya ce ta shi ma wannan ɗalibin sa ne shi ma wannan baka ji mutu yana karanta ba na kirga ɗaliban shi wani hafa mutuwa tsaya na kirga waye da waye har a jasa kai ma an ce ɗalibin sa ne cewa wani mai karatu wurin shi ba ni dai na san shi mutumin kirki ba ma abokina ne ba na san shi mutumin kirgi ne ana nema mutum ɗalibai maza wannan ma maganan ka ta ta zo gadawa ya gari algarka ya mutu kar kuna talan jama'a akan titi kai dalibin shi ne in kuka ya kaban ya fi muku ba na maganan kada mutu ku ya gari kuna tare mutane akan hanya kuna cewa ana kai ma dalibin shi ne ana kirga min dalibai o oh, o oh, ni ban da su abin da na koya ma kauce da shi na tadda kai da karatunka na koya ma abin da na iya koya ma kama ce wani ba wani wani da ce ce wani kai ma ɗalibin shi ne kai ma ɗalibin su ne har ka samu wani mahaukaci da ce zai yi rubutu. Hmm? Kai ko rabu da shi ma gadi. A'a ba ba ba ban da wannan na wulakanci ba ban da wa'annan malam wannan wannan ya fi illa daga wancan. wancan mai sauƙi ne wanda ya zo da niyyan fada ai mai suka ya fi daɗin ya fi daɗin yaka akan mai wanda ya zo da jahili da suran mutumin kirki sai dai halaka kalaji ya rusa ma aiki kaf duk da zai baka sashi ba dama to shi ne ai maimakon ba a fashi ba na nake sanarwa ina na ima na hana muku rubuta balle kaje kuna bata kanku lokaci abin arziki na koya muku gashi nan koya yake da shi ga littafi shi kenan kawai kun amfana da shi kun ji daɗin karatu kun gane kun ambata ku yi aiki da shi girma gaba ke ɗaya ya tabbata ga Allah sannan kuma shugabanci da jagoranci gaba ɗaya manzon Allah shi nan kawai eh? ai an dai ai za ku yi ku yi ai wannan du'ai daban wannan dai ka san abin da nake nufi ku zauna kuna jabar balagu kuma kuwa ya gane kuna kalla wanda ake a kasan, kuna kalla yadda ake zagaye zagaye a kasan, to ni ba irin sa nake so ba ko tsaya kai karatu ko tsaya kai aiki da karatun ku fatan mu ba ba ran da za mu yi tofiya sai ran da aka ce yau ga ma gidan aljanna ka juya ce ta bakin juya ce ta ah, bajo ga sai sunan na ma yau kamanta ana nishadi tarkawi ta bakin wata yarinya take cewa muna karatu ne a layi ta ce malam a ta alahira ma akwai layi na je za ki zo ne sai sai sai layin ne yana da daɗi yan ta lahira ma akwai layi ha zo a dinga ce to amma layi ba faɗa ta yin ba a yi faɗa ba bai da daɗi faɗan ke daɗa layi daɗa zaƙi ka shiga cikin wani wuri wuce da littafinka ya kai haka ran da baka gai shi ba aka ce ya mutu wanda ya maka wuri-wuri na ya gaje neman shi sai ka fi kowa kukan تعليمه ونصحه أو أمره بالمعروف Au عن au أو علم أو دعه عند na. ilimin ka ɗauka shi ka mulmula shi ka shigar da shi wurin ɗalibai masu neman ilimi Au fi kutubin yuntafa'u biha kaga kamar wannan tafsiri ai ga gabe shi ya mutu kaga dukkan za a ba mu ladan za a ba shi ladan mu za a ba shi sakamako kaso daga cikin abin da muka aiki da shi to mu kwara nawa ne a cikin masu karanta littafin sa a Najeriya to ballanta na yadda ake fuskantar littafin a Najeriya haka ake fuskantar sa a duniya ai wannan yayi ajiya Allah ka kai masa ladan Allah ka yafe masa kurakuran Aufin kutubin yonta fa ubiha fiya hayatun wa ba da mauti. An amalin kherin ko wani aikin alheri min salatin na sallah. Wanda mutum ya aikatata, an sadaƙa tun ko wata sadaka. An asabi ta ko wani kyautatawa na yi. Faƙar ta da bihe gairuku wurin koi ne shi. ba za fa kace ka ji kana ta koyi koyi da ni gani nan na yi sadaka ka ce a a in dai kai shiru gum kana ta tayi kana ta tayi sai ka ga masu koyi da kai na gaske kada kana sadaka kana menene yan yaudaran barayin imani nan na wannan zamanin su yan jarida to kai yanzu Allah ji kullun yadda kake dafa abincin nan haka kana rabawa ya ya kake ji a ranka ai wallahi an na jin daɗi ba ka jin tsoro kaga kuɗin ba sa karewa yo aini in bin baya ba ba jiki na haƙaiƙai yake yi to yanzu eh, menene abu na ɗin ce a ina son a dinga ɗan ɓoye ce ai mutane ne za su yi koyi da kai su yi ma kwance-kwance su yi yanka ka su ɓata ma aiki inda yadda za a yi ka keta su ta inda za su watsar da kai tun da wuri su watsar da kai kakka jin tsoron sharrin su ba abin da za su yi ma wani ya zo gaban manzon Allah idan sai ce yabona ya ɗaukaka ne na bi mutum in ɓata da mutum zai kaskanta ya ce ƙarya kake Allah ke da wannan Allah ne in yi bai ka ka ɗaukaka Allah ne in ya ɓata ka ka ɓatu wannan siffa ce ta Allah ba kai ba fakta da bihi gairuhu aw amila masjidan ko ya yi ya san inda yi ajiye masallaci kuma Allah ya taimake shi masallacin ya karɓo. ana yin daidai gwargwadon abubuwa da ake yi wannan kana raye ana rubuta maka lada bayan ka mutu ma za a ci gaba da baka ladan yana samun ka kaga wannan ba za ka zauna ka dinga turo kuɗi kana ana kaza ma sai ka fita da kanka Wallah sai ka fita kana dubawa kana ga inda kake sa kuɗinka. In ba haka ba sai ka ba da kuɗin wasu matsiyata na gefe-gefe su cinye. Au mahallan minal mahalli ko wuri daga cikin wurare allati ko biha nasu wanda mutane ke amfanuwa da su. Wa ma asbaha dalika fa innaha ma min atharihi nan yana daga cikin ayyukansa allati tuktabu lahu wa kadhalika amalu sharri yo ai haka sharri ma li hadha man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha kaga da ai ba bid'a ne ba abunda aka ce ne mutum ya zo ya raya wanda duk ya raya wata sunna mai kyau فله أجرها ينادى لا دنت وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وسرها ووسر من عمل بها جزء نبي واندي أيكي دئتا إلى يوم القيامة وهذا الموضع وننوري يبين لك ينامك بياني ألو مرتبة الدعوة girman matsayin da'awa ilallahi wal hidayati ila sabilihi da shiriwa zuwa ga tafarkinsa bi kulli wasilatin wa tariqo wa tariqin muwassilin da hanya mai kai mutane ila zalika wa nuzuli darajati da'i da ainihin daukakan ah, nuzulu darajati da'i ila sharri da faɗuwan daraja mai kira zuwa ga sharri nuzul wancan ulugu martabatid da'awa wannan kuma nuzulu darajatid da'i mai da'i ila sharri al-imama fihi mai jagoranci a cikinsa. sa wa annahu asfal al-khaliqa ne mafi kaskancin halitta mai kira zuwa ga sharri mai kawo sharri a anguwa يا هلك يا ام مسلمي ماذا دمعت واشدهم جرما واعظمهم اثما وكل شيء اي دك قومي من الاعمال والنيات وغيرها أعصيناه في إمام مبين مالك أمورو شي ممكن تدريشي من تتراشي على التافي بي بيادي أي كتاب هو أم الكتابي wa ilaihi ainihin marji'ul kutub makoman littattafai kam can za su koma allati takunu bi aidil mala'ika wa huwa allahul mahfuz to dai tun da ga kana na bari dai in hakura haka saboda gobe Allah kai mu kwa ba ni saura. sha biyar ku tambaya ma dai na yafi yau a ajiye a tattara a nemi littafi a zuwa alhamdulillahi rabbi lalami arrahman arrahim maliki yawon yasti iyaka na abudu wa iyaka na sta'in sara da lomstakiyu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 وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين